Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janaral Ibrahim Badamasi Babangida ya ce ya kaɗu da mummunan harin da aka kai wa al'ummar musulmi a lokacin da suke gudanar da sallar Juma'a a birnin Kano da ke arewacin ƙasar. Janaral Ibrahim Badamasi Babangida wanda yake zantawa da murya Amurka ta wayar salula ya ce lamarin yana da ban tsoro matuƙa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. tsoro na abin musulmi sai ce Allah ubangiji kan waɗanda suka rasu karna ya tsara tsarewa wannan abu ya kai intaha musamman yan arewacin Najeriya abun ya kai musu intaha me kake ganin ya kamata a yi ya kamata mu taru mu haɗa kai da mu tsofaffin shugabannin ƙasar da gwamnoni da kuma federal gwamnati mu ga yadda za mu taimaka musu amma yallaɓe abu ta kai masallaci a dasa bam a buɗe mutane wuta ya kake ya ka ma arewacin najeriya yanzu sa to ai shi da a masallaci aka dasa bom kuma har yadda na samu labari an kama ma wasu a ciki waɗanda suka rike da bindiga a cikin masallaci. To ranka ɗaya kana ka da masu cewa gwamnatin ta kasa? A'a gwamnati ya kowace gwamnati ta zan samu abin da mutum ke kira challenges. Sai jama'a din sai mu haɗu ba da tallafi ba da shawara. akan abubuwan da za a yi. Wasu na ganin eh, kalaman da shi sarkin Kano ya kawo wannan abu. Ka yarda da haka din? zargin kano ya yi musulunci ma ya faɗi haka so ba yadda zai ya kawo maganar da ya ba zai kawo tashi hankali ba shawara ne ya bada me kiran ka ga 'yan najeriya gaba daya akan wannan al'amari ran da ka zo na gaya maka abin da ya kamata a yi na in ka zo ran man da na gaya maka To shi ma dai a nashi gefen ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Abdullahi Idris Garba ya ce mafi yawan 'yan majalisar suna nan akan bakansu na ganin sun tsige shugaba Jonathan tunda a cewar su matsalar sun gano daga gwamnati ne kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Saboda yanzu ma mutane da yawa sun gane daga arewa waɗanda ma ba musulman bane daga Tuni dai gwamnatin Najeriya ta jajanta wa al'ummar da wannan al'amari ya shafa, sannan a ɗaya gefen shugaba Goodluck Jonathan ya bayar da umarnin da a gudanar da bincike akan wannan hari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.